Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Asabar da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga dai abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya. Da farko dai akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai mu shiga taskan mu ta shirye-shirye inda za mu fara gabatar muku da shirin nan na duniyar mu a yau. daga nan kuma sai mu gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurare Bayan sa, muna tafe da shirin nan na muleka iran daga nan kuma za mu kakare da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jiran abubuwan da za a saurara da yadda allah a zangon shirin namu na wannan safiya idan da sauran lokaci bayan an saurari dukkan abubuwan da muka ambata za mu taso su daga cikin labaran da aka riga aka ji sai mu yi ban kwana da ku da fatan masu saurari za a biyo mu sannan hankali daga farkon shirin har zuwa karshen sa. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe sha 12 da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kan labaran. Iran ta shirya wa kungiyar da turai cewa da gaske take domin cimma yarjejeniya mutum uku sun mutu yayin wani har da isra'ila ta kai a siriya mayakan tigray a habasha sun bayyana cewa za su sallami fursunonin yaƙi sama da dubu hudu to yanzu ga cikakkun labaran jamhuriyar musulunci ta iran ta tabbatarwa da ƙungiyar tarayyar turai cewa da gaske take domin cimma yarjejeniya mai karko a tattaunawar biyana wannan bayani ya fito ne yayin wata zantawa ta wayar tarho da ta wakana tsakanin ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahiyan da kuma babban jami'in kula da harkokin ƙetare na kungiyar tarayyar turai joseph borrell yayin tattaunawar amir abdullahiyan ya da cewa kasarsa na da kyakkyawar niyya game da tattaunawar domin cimma yarjejeniya bangarorin sun tattaunawa ne kan halin da ake ciki game da tattaunawar ta biyanna da kuma batun ɗagewa iran takunkumi da ma wasu batutuwa da suka shafi ƙasa da ƙasa ciki har da rikicin rasha da ukraine a nasa bangare shugaban kula da harkokin siyasa na ƙasashen turan joseph borrell ya taɓo batun shawarwarin da iran ta gabatar a tattaunawar ta biyanna inda ya ce sun dukufa wajen ganin an ci gaba da tattaunawar domin samun mafita rahotanni daga siriya na cewa mutane uku ne suka rasa rayukansu kana wasu hudu suka jikata yayin harin wasu makamai masu linzami da isra'ila ta kai a kusa da birnin damascus majiyoyin tsaro daga syria sun ce isra'ilar ta harba makaman ne tun daga yankin tuddan golan da ta mamaye an kuma samu barna sakamakon harin wani dai ba shine karan farko ba da isra'ila ke kai irin wannan hari a syria da ko a ranar 13 ga watan nan wani hari makamancinsa ya kashe mutum biyar To labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran. Babban sakataren kungiyar Hezbollah a Hassan Nasrallah ya ce al'ummar Falastinu ba za su kara jiran gwamnatocin kasashen Larabawa sun kawo musu ɗauki ba saboda sun zaɓi hanyar tunkarar gwamnatin mamaya ta Isra'ila. Kasashen Larabawa ba sa iya kare al'ummominsu balle su kare al'ummar Falastinu in ji Hassan Nasrallah a wani jawabi da yi a ranar Juma'a. a cewar nasarola al'ummar palestinu ba za su tsaya shirin gwamnatocin kasashen larabawa ba da kungiyar haɗin kan kasashen larabawa ko majalisar ɗinkin duniya su kawo musu ɗauki a yakin da suke da mamayar isra'ila ya ce ranar naƙaba lokacin da aka kafa gwamnatin isra'ila ba wai kawai bala'i ce ba ga palestinu bala'i ne har ma ga dukkan kasashen larabawa da ke yankin shugaban na hezbollah ya bayyana hakan ne a jawabin bikin cika shekaru shida na shahadar mustapha badardin shugaban soja na kungiyar hezbollah kuma mai bashi shawara ya ce badardin ya kasance yana yakar girman kan duniya da amurka da gwamnatin isra'ila 'yan tawaye a yankin tigray na habasha sun bayyana aniyarsu ta sakin fursunonin yaƙi 4,206 daga cikin fursunonin har da mata sama da 400 a cewar mayakar na tigray wata sanarwa da ofishin harkokin waje na yankin tigray ya fitar ya bayyana cewa matakin ya zo ne bayan shiga tsakanin da kungiyar tarayyar afirka ta yi na kokarin kawo karshen yakin da aka shafe wata 19 ana yi tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ne ya jagoranci shiga tsakani na kungiyar tarayyar afirka a yakin na tsakanin mayakan na tigray da gwamnatin abi ahmed to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To a gashi da san barka dauke da labaran duniya yanzu sai shirin mu na gaba wato shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan zaben ƙasar labanan wanda aka yi a cikin kwanakin nan da kuma sakamakon da yake tattara da shi da kuma abubuwan da za su biyowa baya sai dai kafin nan za mu share fage a cikin fitowa ta farko kenan dangane da amurka ta bayyana matsayarta a kan zaben tun kafin a yi shi ta bakin ɗaya daga cikin tsoffin jami'anta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to gabanin yin zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar labaran. mataimakin ministan harkokin wajen amurka na baya wato david shinka ya yi wani furuci wanda yake nuni kai tsaye da tsoma bakin kasarsa a harkokin cikin gidan wannan kasa da ayyana makomarta a fagen siyasa to dama dai ba wani abu ne da yake sabo ba cewa amurka tana yi ruwa da tsaki a cikin kowane abu babba da karami wanda ya shafi ƙasar labanan kai tsaye jakadun amurka mace ko namiji a wannan ƙasa ta labanan kan kirayi 'yan siyasar ƙasar ko su kai musu ziyara domin yi musu shifta kan abin da suke so a aikata duk da cewa ƙasashen larabawan da ke yankin tekun fashe kamar saudiya da ɗaya daular larabawa suna yi wa amurkan abinda da take so kai tsaye a ƙasar labanan amma haka bai isa ba zuwa da kaiwa ya fi aikewa da ɗan saƙo sannan nan abu ne da ya cewa abin da mai da labanan ta zama ta da irin wannan muhimmanci a wajen amurka da wasu ƙasashen turai shine batun maya da ƙungiyar hezbollah take yi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba domin ita ba da muhimmancin wannan ƙasar a wurin turawan bai wuce na sauran kasashen da suke a matsayin 'yan zaman benci a fagen siyasar ƙasa da ƙasa ba cibiyar nazari ta washington institute da ke amurka ta gudanar da wani taro na bidiyo daga nesa a ranar 12 ga watan nan na mayu da manazarta suka gabatar da jawabai mabambanta daga cikin mahalarta taron da akwai hani gaddar wacce mai nazari ce a kan harkokin labanon a wannan cibiyar sai da shinka wanda tsohon mataimakin sakataren harkokin wajen amurka ne mai kula da gabas mai nisa sai bashar haidar wanda malamin jami'ar amurka ne da ke kasar labanon wanda ya jagoranci wannan taron robert sutloff ya bayyana cewa an buɗe wannan taron ne kwanaki kaɗan gabanin zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar labanan sai da duk da haka abinda taron zai mayar da hankali a kan shi shine tasirin ƙungiyar gwagwarmayar hezbollah a tsakanin 'yan shi a ƙasar labanan zaɓar wannan jigon dai ya zo ne saboda ƙaddamar da wani littafi mai taken yunkurin hezbollah sharhi a kan unguwar zahiya da kuma al'ummar shi'a a labanan marubuciyar wannan littafin da ita ce hani gaddar wacce mai nazari ce a wannan cibiyar da ta ɗauki nauyin gudanar da taron daga cikin bayanin da shinkarai wanda ya fi jan hankali shine ya bayyana cewa a lokacin gwamnatin barack obama ba ta mayar da muhimmanci mai yawa ba ga kasar ta labaran kamar yadda hakan ta kasance a lokacin gwamnatin donald trump a wancan lokacin kasar ta labanan ta fuskanci durkushewa ta fuskar tattalin arziki saboda matsin lamba amurka kuma a wannan tsakanin ne aka samu fashewar wasu abubuwa a tashar jiragen ruwa ta beirut wacce ta haifar da wata girgizar ƙasa ta siyasa a cikin ƙasar ta labanan shanka ya kuma ci gaba da magana a kan takunkuman da gwamnatin ƙasarsa ta rika ƙaƙaba wa cibiyoyin tattalin arziki da amurkan ta ce suna da alaƙa da hezbollah da suka hada da bankin jamal trust bank shi dai wannan jami'in na amurka ya ambaci cewa ya taka rawa wajen tattara bayanai da suka shafi kungiyar hezbollah musamman ta fuskar tattalin arziki bugu da ƙari shinkar ya ce baya ga ita kanta hezbollah sun kuma kakaba takunkumai akan abokan hezbollah na siyasa kamar sarkin shugaban kasar jibran basir kai tsaye ya ce duk wanda yake kawance da hezbollah to za su rusa shi ta fuskar tattalin arziki da kuma bata masa suna dangane da yadda za su kada hezbollah a zaben da aka yi tsohon mataimakin ministan harkokin wajen ƙasa amurka ya ce sun yi la'akari da zaben da aka yi a ƙasar ta labanan a shekara ta 2016 wanda wata sabuwar ƙungiya mai suna beirut madinatuna ta bayyana a fagen siyasar ƙasar, kuma ta samu wato kujeru na zo a gani don haka suka dora a kan wancan abin da ya faru domin ganin hezbollah ta samu koma baya a zaben da aka yi a wannan shekarar ta 2022 shankar ya kuma ce gwamnatin amurka ta yi amfani da wasu 'yan kasuwa 'yan shi'a a matsayin ma'aikatanta domin cimma wannan manufa tata kuma kan haka ne ya zirci labanan ɗin har sau biyu zuwa uku a lokacin da yake aiki ya kuma ce ɗaya daga cin abokansa na kusa da kusa wanda ɗan kasuwa ne kuma wanda yake rayuwa a cikin yankunan da hezbollah ɗin take da tasiri sannan kuma yake adawa da hezbollah ɗin mai suna lukman suleiman Shi ne ya shirya musu wani taro da wasu fitattun 'yan kasuwa kuma baya ga 'yan kasuwar shinkar ya ce suna kuma da wasu 'yan jarida waɗanda suke haɗuwa da su da zuma dora su a kan layin fada da kungiyar ta hezbollah wasu daga cikin wato boyayyun sirri da shinkaɗin ya fito da su fili wanda waɗanda ba su sani ba suka sake fahimta a kan yadda amurkan take tsoma baki a harkokin labanan ya bayyana da suka ƙirƙiro yunkurin nan da ake kira na goma ga watan oktoba a matsayin kungiyar farar hula wacce manufarta shine bakanta sunan hezbollah da bata tsakanin kungiyar da kawayenta wannan taro ya kara bayyana wa duniya musamman waɗanda ba su da masaniya kan rawar da amurkan take takawa wajen bata sunan gwagwarmaya a cikin lamanan ba kuwa don komai ba sai don share fagen da idan lokacin zaɓe zo akalla ba hezbollah ɗin ba ƙawayenta su samu koma baya wajen samun ƙuri'u ko kuma ma a shafe su domin a taso da waɗanda suke adawa da hezbollah ɗin a fagen wato siyasar ƙasar da zama su ne waɗanda za su iya kafa gwamnati to a fitowa ta gaba da yarda allah za mu yi magana ne akan sakamakon zaben da yadda ya kasance da kuma irin hasashen da ake yi na irin sauyin da zai iya jawowa a fagen siyasar ƙasar labanan ɗan musamman bisa la'akari da cewa an yi amfani da kuɗi a fili ba a ɓoye ba wajen sayan ƙuri'u da kuma ya baiwa fitattun 'yan siyasar da suke adawa da gwagwarmaya a ƙasar nasara ta zahiri da kuma koma bayan wasu abokan ƙawancen ƙungiyar ta hezbollah To ma sauraro za mu da sa'aya a nan sai ku kasance tare da mu a fitowa ta gaba domin jin abubuwan da muka yi bayani za mu ɗora a kai. Kafin makarkare baki ɗami ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare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 Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Sunana Ibrahim SD Kuspa, Zaria City jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Ina so na mika sakon gaisuwa na zuwa ga mai gidana Ibrahim Iroma Duke, akwai Abdullahi Bala Birniwa, Haruna Salisu dan Fulanin Kwara, akwai Yusuf Salisu dan Fulanin Kwara, akwai Ibrahim Salisu dan Kaduna, akwai ilyas IKD Fataskun, akwai Ilyas Ibrahim KD dan Bushiya. Sa'annan ban manta da Yawala Sani ta kai ba, akwai Haruna Abdulmumin ne mai gwado sa'an akwai bala bala muhammad damban sannan kuma akwai babban mai gida na wato abdullahi umar gambaki akwai mutala sd maria akwai lawal s zazzau da dukkanin masu sauraron wannan gida mai farin jini mai magana ibrahim sd kusfa zaria city jihar kaduna a tarayyar najeriya a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na biyu suna na hada mai kwamfuta mai lokal local government kebis ta nigeria to a yau zan mika sakon gaisuwa ta ta ƙarshen mako zuwa ga malam hassan barka akwai kwamar ilyasu yakubu gawa adamu ya hanza daura sabi ran a hoton zamfara tahir m tahir bulo su mai abubakar shi ya sarakuna kadore daga ga dan fulanin warji isa jikan mai saje toro shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura gwanzi alilawal gama da kura kano sai na sabon yaro bauchi ina gaida sanusi madara madatte da magaran isu madatte da magaran ibrahim haruna bindira da ke nijar akwai kuma muhammad dan bare bari da ke yamai isa abubakar tsohon mai albarka shi tayar a gadas abdulaziz crazy ina gaida yakubu mai aski ba da raka da udu muhammadu da ke gida gore da ke nijar karshe ina gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyon mai albarka suna na hada mai kwamfuta mai yama gan mai kevistan Najeriya. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna Nasira Haruna wanda aka sanda da letora da magaram jamhuriyar Nijar. Ba zan yi saƙon gashe gashe kamar haka. Asan barka ina ma fatan alkhairi da kai da ma'aikatan ku na radio Iran fatan alkhairi da fatan ku muna lafiya. Kuma ina so in gaida eh Sunushi garin madatta Isu garin madatta don zaman ta Kasimo to shugaba rabu mai aski dukkan su anan da magaram jamhuriyar Nijar. Eh akwai Malama Dala akwai Nafisa dukkan su anan da magaram jamhuriyar Nijar akwai Umar Taku Umar Bakin Bridge ina musu fatan alkhairi akwai Eh, mun ji soja mai ari da sahu a nan da magaran kuma akwai jihar malam ila ina mai fatan alkhairi inda kuma koma tarayyar najeriya kaduwar da gaga dan mutanen farshe tahir m tahir jambulo kano najeriya musa hadaran asuba kashe mai sauko ina mai fatan alkhairi da isa jika mai saje tarayyar najeriya toro eh, ina mai fatan alkhairi akwai biniya a washe a birnin tawa ina mai fatan alkhairi da kowa da kowa radio bi hausa tahiran kuna tara da shi ta tayar daga nan an gada jamhuriyar nijar ina so a bani dama a mika sakonnin gashe-gashe na na karshen mako ina gaida iso maɗatai akwai su maɗatai akwai haɗari mai kwamfuta da nigeria a sumai abubakar a nan nigeria akwai duk gadora daga ganare nigeria ina mashi wata alheri akwai yakubu mai aski raka. akwai rabu mai aski a nan birnin zandar ina mashi wata alheri akwai hussein sitar kasuwar kwalliya ina mashi fatan alheri akwai tasiyo ungo tudu a nan birnin da ina mai fata alheri akwai alkasan anan birnin agadas akwai alkasan baba limar a nan birnin agadas akwai firezi ilias firezi ne na fada yanzu ce na mashi fata alheri buka roga roga hamza yaro firezi na mashi fata alheri akwai maman ya yakubu awashe akwai malam muhammad dan bare bari ina mashi fata alheri a madadin maman ya yakubu awashe mutanen awashe ina mashi fata alheri mutanen gurbe mutanen megiza mutanen shiga mutanen torano ina mashi fata alheri a tashi lahiyar. assalamu alaikum gidan rediyo musulunci na kusa irin mai albarka mai magana masu Mansur Aliyu Basura Benin Kibi tashin farin ina gaida mai gabatar da wannan shirin Hassan Barka da shi da abokan aikin shi baki daya. Baya da haka ina gaida abokina da mai kwamfuta mai ma ina gaida shi mai dila ina gaida ta su mai abubakar imam shi ya sarakuna Benin Kibi. Baya da haka ina gaida isu maɗattai ina gaida tsoho mai albarka. Baya da haka kuma ina gaida firizina yanzu ci a garin ina gaida ya komai aski da aka Baya da haka kuma ina gaida madasar Sani Ilele yare da dr mai maganin gargajiya kuma sani a shahara mai goro abu mai kikara sai dubula koha sabon hanza ma birnin kebbi baya da haka kuma ina gaida abu mai lemu randa ba gesu birnin kebbi baya da haka duk ina gaida waɗanda ke cikin wannan gida maza da matan su ki daya ina kowa fata alheri na gode gidan rediyon musulunci na ƙasar mai amurka a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa da gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da Magaran. Wani ra'ayina na yau jinjina ce zan yi ta musamman zuwa ga ma'aikatan gidan rediyo BOH da ma'aikatan gidan rediyo na gaskiya fm da ke nan da magaram akan jajircewa da suke akan aikinsu allah saka musu da alheri musamman hassan barka da yake faɗi tashin ganin cewa ya tattaro muryoyinmu ya haɗa su kuma ya sa su mu masu saurare mun ji gaskiya allah saka da alheri kuma allah ubangiji ya ƙara basira allah bar zumunci tsakaninmu mu masu saurare da gidan rediyo biyo assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum boh hausa jamhuriyar musulunci hiran mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazauni kasar afirkos muna gode da kuke bamu dama muke gaisawa gaishe da yan uwa da amina arziki na farko ina gaida shugaban wannan gida hassan barka da shi da abokan aikin su gaba daya ina gaida sanisi madatai ina gaida mamman biniya yakubu awashe ina gaida na agwa mai faci eh, bakin ofital da magaram ina gaida alhaji kashimu Salihu mazauni kasar Senegal ina gaida Alhaji Ali Jadi mazauni kasar Burkina Faso ina gaida abokina Harashi mazauni kasar Burkina Faso ina gaida na agwa mai faci bakin ofital da magara ina gaida garan ina malam nasiru isa mazauni kasar afirkos ina gaida abuta muhammadu mazauni kasar afirkos ina gaida shafi ulawai goje jamhuriyar nijar gida ina gaida lawali ibrahima jamhuriyar nijar gida Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu radio musulti na Iran BAH Hausa ina so ku bani dama zan gashe gashe amanna arziki da farko dai sunana Mamman Salisu Dodo wanda ake kiran shi Dozman Taksim wato a daidai sau Tribune Official da farko ina gaida kai kanka gabatar da wannan shirin cewa da Hassan Barka ina gaida abokin Abdulaziz Frezi ina gaida Sita Musa ina gaida Sita Tayar ina gaida Habibu ina gaida Isufu da maza magaran tasha ina gaida shugaba rabe mai aski ina gaida mutum mai dan kuka ina gaida umar taku garin kadamari ina gaida sanushin madattai ina gaida hamisu ina gaida ibu mai kayan kwali a alburji ina gaida al'uwata hawala burges ina gaida dukkan al'umma yan cikin gidan mai tarin albarka musamman ma jihar agadez maradi tawa agadez doso nyame da difa da dukkan jihohi na nijar dukkan ma duniya gabaki ɗaya na gaida musamman ma 'yan najeriya Assalamu alaikum sunana Ahmed Ladan Girkau shugaban kungiyar mura talaka a jihar Sokoto Najeriya. A da farko ina gaida mai gabatar da wannan shirin a alƙasin eh, mai gabatar da wannan shirin mai suna a Hassan Barka da alƙasin da magaran da Sanusi Madattai da Sadi Sa'idu Daura Bahu Daura Dole na Asabe mai fata ya wuri Malam Ango malamin makaranta ya wuri Haɗabe mai kwamfuta mai yama Zaidu Bala kofa sabuwa birnin Kabi Kima Ila Yusufu da Gazali Abdu Tasawa da sauran dukkan masu sauraron wannan gidan rediyo na Tehran. gode Ahmed Laden Girkau shugaban kungiyar Murya Talaka. assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh radio muslim jiragen iraq na farko dai ina gaida isu mamman dan jarida na radio wani ina gaida cuman ila dan na bbc ina gaida kazali duk inda shike dan jarida na na deutsche welle ina gaida hada mai kwamfita dan nan duk inda shike ina gaida muhammad dan bari bari dan nan duk inda shike ina gaida ibrahim haruna da nan duk inda shike ina gaida tango kani. ina da shi da mata ta zainabu da na haife yi ba ina gaida maliki kane na da shi da mata ta zainabu da maryama da idan na haife yi ba ina gaida alhaji hamza da shi da mai ɗaki nan da abiya so ina gaida sala mabiyar kani na da na abiya so ina gaida rahamu da na abiya so ina gaida shugaba uban tahiya hassan barka duk inda shi da iyali ne ina gaishe su suna na isa abubakar tsoho mai albarka olumin ma da ya mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Iran dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa a gare ku ni ne Abdulaziz Prezi daga Damagaram a jamhuriyar niger a bisa damar da kuke bamu muke gaida yan uwa da amannan arziki ba zan wata wata ba Malam Hassan Barka ina gaida ka tare da abokan aikin ku akwai Sumayya Abubakar Kadori Digaga tare da Murtala MT akwai DJ Alisto tare da shugaba raba mai aski akwai dozman taksi moto akwai babana malam iliya akwai tasiri unguwar tudu da duka dai masu kira da sauraron rediyo na afirka gabaki ɗayansu ina da kowa da kowa daga naku abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar nijar a tashi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madattai da magarmu jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar ina so in yi gaishe gaishen karshen mako da farko ina da ilyas yakubu digawa ita suka dau isa jika mai saje shugaba iliya mai kanti da shayi garken daura sanushi garin madattai ba zan manta da alkasim aga da a ɗabi mai kwamfuta jihar kebbi ina gaida lada ahmed girkau shugaban muryar talaka jihar kebbi ina gaida shugaba raba mai aski da magarmu akwai abdulaziz isu prezi unguwar share zamana tasu unguwar tudu ya komi aski ba da raka ina gaida ɗahar zakin soyayya bulbarum akwai baba mu bande ba zan manta da duk mai sauraron wannan gidan radio ba ina gaishe da kowa da kowa na gode ne magana isu ne madatte da magaram da ya nijar na kira ku daga nan birni ya mai ku tashi lahira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi BOH Hausa mai magana Abubakar Muhammad al al da ke a nan garin Agadas a jamhuriyar Nijar to muna godiya da dama da ake bamu a duk ƙarshen mako muna gaishe da 'yan uwa da abokan arziki to da farko dai ina gaishe da shugaban wannan shiri kenan wato Hassan Barka ina gaishe da Aminu mai kuɗi kenan a nan kasuwar Tal a shagon Kuz sannan kuma ina gaida Illola Kuz ina gaishe da Ila Baban Taura ina gaishe da sala ina gaishe da musa ina gaishe da shana ina gaishe da illamu masta sannan kuma ina gaishe da abbakar mai gida na dj kenan ina gaishe da sula kamfala sannan ina gaishe da al'izza ina gaishe da sale mai shadda ina gaishe da alhaji musa santrakin fale a can bauchi kenan sannan kuma ina gaishe da malam yakubu sahibin raddi sannan kuma ina gaishe da mukaddam malam jamilu sannan ina gaishe da malam ahar ina gaishe da malam tandi ina gaishe da malam jamilu ina gaishe da malam ilyas kenan a nan kasuwa awaki Assalamu alaikum sashi na na gidan radio OBH radio Iran mai albarka wato kuna ta da mai suwarin ku da kullum ban zema da kina a garin jamhuriyar Nijar muna godar a kiwa mu dama muna gaida yan uwa da amana arziki da farko na gaida mai gidan namu Alhaji Isu Dila mai nama da kina a garin Hamza Yaro Bakai Roga Roga in gada mamman Sani wanda ake ma Ako in gaida eh, abokina aka siyaran ana ina mashi fata alheri da kina agar shi ta da shi ma ina gaida shi ina gaida Ilis mai shago da kina agar shi ma in gaida Alhaji Lawwa Alhaji Abbali da kina agar shi ma ina mashi fata alheri an gangara an gaida Kazura da gaga shi ma ina gaida shi da mai kwamfuta lokal gamma ina gaida shi Kauna tashi Sumayya ita ma ina gaida ta in gaida Isu Madatai Sanusi Madatai Lotoro majistoja Soja na masu fata alheri Eh, idan gaida majisoci shi mana kara gaida shi na mashi fatan alheri insha Allah in gaida shagoran shirin wato wasan Barka yana mashi fatan alheri dukkan iyalan nashi yana da masu suma insha Allah ban zai ma kenan da kenan agada to muna matukar godiya da fatan kuma waɗanda ka gaida duk sun ji sakon naka kuma da kai ne ma zan takawa shirin na yau burki sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. tun sai shiri na gaba shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Jama'a masu saurare barkan mu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin wanda a cikinsa mai kawo muku tarihin muhimman wurare masu da tarihi da mauraye na addini. ga masu sha'ar zuwa iran domin yawon bude ido ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma harkar kasuwanci har ila yau muna sharhi kan wasu muhimman batutuwa da suka faru a nan kasar iran da fata masu yasanci da mu kuma za su shi amma kafin nan ga mabuɗin kunne. so madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin yau shirin namu ci gaba wanda ya gabace shi ne a baya kuma za mu kawo muku abubuwan da ke faruwa a nan kasar iran kamar yadda muka ambata a sama daga cikin abubuwan da ke daukar hankali a nan kasar iran akwai batun bikin baje koli na littattafai da aka bude a nan birnin tehran idan ma saurare suna biye da mu a cikin shirin namu da ya gabata mun bayyana muku cewa a wannan makon da muke bita din ne aka buɗe bikin baje kolin tafai a babban masallacin juma'a na imamu Khomeini da ke nan birnin tehran inda aka buɗe bikin a ga ministan al'adu na kasar iran da kuma takwaransa na ƙasar labanan yasin ahmad ivan ya faɗi cewa akwai kamfanin tafai gaman guda 1,700 da suka halarci wannan waje domin baje kolin dukkan hajojinsu na tafai haka zalika sama da kamfanin buga littafi guda 1,100 ne suka baje kolin sunan littafai ta hanyar yanar gizo. Bikin baje kolin an fara shi ne a ranar 11 ga watan Mayu kuma a yau Asabar za a kammala shi wato 21 ga watan Mayun. To da mun jin ci gaban bayanin da muka fara a makon jiya mun sake gayyato muku Malam Ibrahim ɗan Najeriya da ya taso sakarin sakano daga Najeriya zo nan ƙasar Iran domin halartar wannan taro. na bikin baje koli da ke nan birnin tehran ga kuma abin da yake ci gaba da cewa alhamdulillah yau shekara kusan ko in ce 25 kenan ina halartar wurare daban-daban na bukukuwan baje koli na kasashen duniya eh, na shigo wannan kasa a wannan karo na 2022 wannan na halarci na farko wannan shine karo na biyu na halarci na farko a 2016 inda na fara halartar wannan baje koli bayan wannan ban samu daman zuwa ba kuma sannan aka sami matsaloli na rayuwa a duniya gaba daya abinda ya shafi tattalin arziki da corona da mashakil da aka yi ta gamawa da su su yi yasa kusan ita kanta kasashe da dama ciki har akwai iran din ba su gudanar da baje kolin ba sai kusan a iraren wuraren wannan shekarar daga 2021 da zuwa yanzu 2022 kasashe da dama suka fara mai da abubuwan da suka rasa na wannan biki zuwa ga al'umma suka fara ma'ana suka fara wa daga farko kamar yadda aka samu wancan tsaiko saboda haka yanzu dai wannan shine karo na biyu na zuwa wannan ƙasa. idan muka sake dawa gare ka sadiq aliyu musa ɗalibi a jami'ar tehran da ke nan birnin tehran watakila masu saurari za su so su ji irin ci gaban da aka samu idan an kwatanta shekarun baya game da yadda za ka iya sayan wasu littattafai kai tsaye da kuma wanda aka koma yanzu za ka iya siya ta yanar gizo eh to alal hakika akwai ci gaba da dama da aka samu wanda a baya babu irin su kuma a ganin kan cewa duniya a kullum tana ci gaba ne ba baya take komawa ba tabbas za a ga irin waɗannan ci gaban haka da farko dai misali eh, zan iya cewa eh, akwai site za ka je a intanet ka shiga ka ga bayanai game da wannan baje kolin da ake gabatarwa sannan kuma a wajen akwai irin su za ka ga masu littattafan su suna raba compliment card irin kananan katin nan da mutum zai iya tuntuban su idan yana buƙatar ya yi odan wasu kayayyaki ta online ma'ana littattafan kenan ko da daga baya yana buƙatar wani littafi misali ba a buga shi ba ko kuma an buga shi zai ga sababbin littattafai to akwai irin complement card da ake rabawa a wajen da kuma yadda ake aka tsara wuraren da mutane za su zauna kasa-kasa wuri-wuri bangare-bangare na larabci na turanci da wasu yaruka maradam wannan ba karamin ci gaba ne da aka samu da yake an kwashe shekaru ba a yi wannan bikin baje kolin ba saboda cutar corona ya za a kwanta yadda ɗalibai suka ji da yadda aka kuma aka ba damar gudanarwa a bana. to alal hakika ɗaukan tsawon shekara biyu da aka yi gaskiya abubuwan da ba zai wa ɗalibai daɗi ba da ma ya karanta littattafai haka saboda mutum yana ya saba ya je ya kara ya je sai littattafai wanda yake ila akwai wani marubucin sa kuma ga shi ya rubuce rubuce kuma wannan taron ne kawai hanya mafi sauki da yake samu na littattafan a ce kuma dauki ɗauki shekaru biyu saboda cutar corona ba samu ya zaba abin babu daɗi to amma ganin kan cewa yanzu an dawo abin zai to kowa zai dawo cikin hayyacinsa da yake da mutane sun fi son su suna karanta littattafai ne a cikin littafi ma'ana takarda ba wai kawai ta cikin eh, soft copy ba saboda suna karatu ne a hard copy to wannan ganin kan an kwana biyu an ɗauke kafa to abin ba zai wa mutane gaskiya daɗi ba duk wanda ya saba karatu a cikin littafi amma ganin da an dawo wannan gaskiya abin zai faranta mana rai sosai da sosai menene yambancin littattafai da ake baje kolin su a waje da sauran shaguna da ke wajen farashi da ke wajen musamman ta bangaren farashi ko akwai tallafi da ake samu ne kowanne baje koli na kowace ƙasa akan iya samun bambance-bambance na daga wannan waje zuwa wannan waje domin kowanne ƙasa tana da irin nata tsari da kuma irin nata hanyar bi na a zamanance da kuma addini da kuma yanayi na ci gaba da hadara da ah, jama'a da yawan jama'ar da kuma karfin kamfaninnika ah, da sauransu da kuma karfin yawan jama'u ko kamfanin da suka halarci wannan baje koli saboda haka wa'annan abubuwa suke bambance baje koli bikin baje koli daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa ko kuma daga wannan waje zuwa wannan waje Tehran tana da nata yanayi na bambance-bambance da za a iya samu su da larabawa da kuma tsakanin su da sauran kasashen asiya wajen abin da ya shafi shiryawa da gudanarwa da kuma ah, abubuwan bikin abubuwan da suka shafi bikin baje kolin eh, tabbas eh, iran eh, da akwai yanayi na ci gaba in aka kwatanta ta da sauran kasashe waɗanda ba su kai ta ba a ci gaba da yawan jama'a da kuma ba wa ilimi gudunmawa na ga abubuwa masu bambanci da yawa kuwa kwarai da gaske sannan abubuwan da shafi abin da ya shafi farashi na littafai eh, tabbas eh, ba za a kwatanta da abin da aka siyar da shi shekara bakwai ko takwas ko biyar ma zuwa yanzu da abin da za a siyar yanzu ba saboda yadda duniya ta canja yadda rayuwa ta yi tsada yadda matsaloli suka yawa al'ummatai da yawa na kasashe da dama suna fama da yanayi na rayuwa da abubuwan da za su ci su sha sannan kuma ana fama da yanayi na matsaloli da koma baya akan harkar gaban an ci gaban ilimi to barantana kuma yanayin yadda kasar iran ta samu kanta a ciki na takunkumi takunkumuka da yawa da take fama da shi da kuma wannan yarjejeniya da kasar america ta fita da aka yi da obama to wannan dole ya kawo tasiri da dama a wajen rayuwa da kuma ci gaba na al'umma wannan kasa saboda haka hakika in akwatanta da baya za a ce yanzu kuɗi na littattafai sun yi tsada kamar yadda za a hada cewan cikin abubuwan rayuwa ne da suke tsada gaba daya bayan littattafai akwai wasu abubuwa da ke kawowa wajen da ke nuna fasahar masana iran a bangaren ilimi daban-daban to ko za ka bayyana masu saurare irin bambancin da ake da shi e to bayan littafi akwai wasu abubuwa wanda misali ka samu kamar na'ura ne misali na karatu misali zan ba da misali da guda ɗaya ah, kamar akwai kur'ani wanda za ka ɗauko wani abu kamar biro haka dinga ɗaurawa a kai shi da kanshi zai dinga karanta maka wannan kur'ani wannan ba karaman fasaha ba ne da dai irinsu da dama wanda za ka gansu a wajen kala-kala sai dai wanda ya samu kansa a wajen kawai abun ba a cewa komai mu dai irin wannan taron yana da matukar muhimmanci muna fatan a dinga samun irin sa a mu na afirka da ko kuma da ma wasu wuraren haka ba ma kawai iya nan irin ba ganin kan cewa kuma wannan taron ɗaya yana haɗa marubuta eh, da masu eh, wallafa fai kusan dubu da ɗari bakwai yan iran da kuma wasu ɗari bakwai kuma daga ƙasan waje wannan ba karamin taro ba ne mai albarka. to saurare ga shi bakin namu sun kwaro bayani amma shirin amma lokacin mana halinsa don haka zan ja burki a nan sai a tarbe mu a shirin mu na gaba domin jin mu da wani sabon shirin amma kafin nan ibrahim idris na daga kano ɗaya daga cikin masu cinikin siye da siyarwar littafi da odon shi daga ƙasashen duniya da ya taso takanas ta kano zo nan birnin tehran don halartar wannan babban taro na bikin baje kolin littafai karo na talatin da uku da kuma sadiq aliyu musa ɗalibi a jami'ar tehran da ke nan birnin tehran da suka taimaka a har shirin kammala ni da na kan tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya ko muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. Tons kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkamu da hutawa da kuma fatan kwananan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. sannan har la yau barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu shiri sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin za mu tabo batun nan ne na zaben kasar faransa wanda emmanuel macron shine shugaban kasa na farko a wannan zamanin wanda bayan tafiyar da kowane bangare na manufofin kasar waje da na cikin gida a wa'adi na farko ya sake dawowa a wa'adi na biyu bayan jama'a sun sake zabensa sakamakon ya nuna cewa akwai miliyoyin faransawa da ke jin cewa emmanuel macron ya yi kokari duk da wasu manya da ke ganin bai taka rawar a zo a gani ba da kuma masu sukarsa a shafukan sada zumunta wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi bambance-bambancen da ke tsakanin macron da marine le pen a bayyane suke watakila ba lalle ba ne wasu su so emmanuel macron ba amma waɗanda suke sansa sun fito sun yi masa rawar gani music domin tattauna wannan batun zaben ƙasar faransa ne muka gayyato malam abdulrahman abdu maudubu jidda wani masanin adabin faransanci kuma mai sharhi kan siyasar ƙasar faransa ne ke da zama a kanon dabo don jin me zai ce kan kabli da ba'adin wannan zaben. sake dawowa dai wannan yanki na afirka ta yamma kana ganin yaushe ne kan magi zai waye har mutanen afirka ta yamma wanda faransa ta mulkin mallaka za su waye su ga cewa sun kwato su da kasan faransa duk da cewa ga a cikin tsarin mulkin kasan su. eh to albishir za a fara wayewa a yanzu da muke magana da ka a shekarun yanzu ko yaushe ne na jiran litin da wuce mali dama ta fara bantarewa sannan zama da bankin rajin kafin mali ita central african republic da kira wannan sojojin haya na rasha ya kare ta daga daga cikin shirin faransa har da sojojin faransa ba su bar kasan central africa din ba ita kuma mali ya ta ta kwandare ta janye daga maganan faransa ta kira wannan magana din sojojin haya ne na rasha su ke kare kasar ta yanzu to akwai kuma gini gini na sai kusur da nan dama tun suwa lokacin yanci ma shi ama sai kusur ya ba shi cikakken yin kai a nan fara ya fusa da shi ya kace kace da kasar ta ta sama ta takunkumi ya zama ita ce kuma ba duk kasan cikin mulkin abin nan kasashen nan sai wani mulkin wanda ka da yanzu mata sa da wanda saboda daga sojoji sun kwace mulkin su kirge da kasan burkina faso tana kan hanya ita ma ita ma sojoji sun kwace mulki ba don komai ba ana gani wai don saboda a'a saboda su a saboda faransa ne to kasashe dama yanzu masu karfi na faɗa a ciki ji maganin mulkin faransa a afirka ta ga da kamaru da gari sai kuma cote d'ivoire don su ne suke da cikin arziki mai karfi ko faransa ba su da wuri kuma ita faransa sun fi azar ba ta da wani tattalin abin nan na dukiya kasar ta ba ta wasu ma'adinai ba ta da komai sai dai dan ilimin da Allah ba ta kawai na technology na sanin kere-kere to tana amfani da wayannan kasashe da azurta tun fil azal faransa tun da take tun zamanin masarautar su na irin na gargajiyar su su mahandama ne kawai masu kai hari ne kawai su kai wani nan hari ne su kai manci in ka karanta harin napoleon ba aikin da yi su illa kai ma kasashe da yawa hare-hare da kwashi dukiyar su kai faransa wannan ma ta janyo hitler ya zama wannan kasar saboda kai ta faransa abin da zai raba afirka da wannan kasar tasu sai da ikon allah sai ko sun ba wa ba su waye ba ne an fi karfin su saboda duk sun yi faransa suna jiya kasar su wanda ya make shi da farko nan burkina faso an yi tabbani dan dan da ya dauki mulki ya ce za rabu da faransa da wuce wata shida ba kama ce shi ka cire shi a nan cote d'ivoire akwai laurent gbagbo shi zaben shi ma ne. yi zaɓaɓɓen shugaban kasa ne saboda shi professor na university ya nemi a cikin ruwan sanyi rabu da faransa faransa da ƙarfin ya aka ɗauki helicopter da soja aka maki shi a fadin a cire shi aka koran da ke mulki yanzu shi alasan watar da ke mulki yanzu mata shi ma yan faransa ce ba yanda shi a yan shi bisan faransa shi yana da ma irin shi wato abin nan na zama ƙasa na na faransa shi dan faransa da kuma na cote d'ivoire to kaga ba yanda aka iya rena mutane su suke rike da mulki yau nan kamar ka dawo tun da suka zaga a hijo wanda ya fara samar da mulkin kai ya dan waye ya fara tara kuɗi shi ba yana tara kuɗi ma ya rabu da su ne zai gyara ƙasar shi suka yi suka cire shi a laluran hauka suka yi mishi sauka daga mulki a tsoron da wanda ke mulki yanzu wanda ke mulki yanzu shi dan tsiraro ne cikin yan kananan tsirar mutane suka tsora wanda zai cire shi sojin faransa ke gadin fada ne sojin faransa ke yin komai kamfanin faransa ke tafiya dokin kasa saboda rabuwa da su kan ba zai wahala ba wa mutane dan mutane a cikin kasa sun sun waye sun sani amma ba da ya fi karfin su mama ce kuma ita kasar america ta sani ingila ta sani amma suka yi wasu da zafi to ka cire wannan ma tukuna ka koma libya ka dafi ya zace zai afirka kuɗi irin na wanda ke da yabin nan da zinari wanda ke ba ƙasar afirka yanci musamman ƙasashen faransa faransa zai kutu kuta kira ne haka za ka mamaye shi a kore shi daga mulki da ƙarfin amerika ke wannan mulki mu dai muna fata wannan yakin da za su suke da ukraine allah ya ba rashin eh, nasara irin bakin amerika nan wala allah ne sa sun sa ta magana faransa don yanzu idan aka ce eh, nato ta ce nasara a ukraine din nan to kasar mali kasar burkina faso kasar abin nan duk za a zama kufi su ko saboda ma shi ne kwashi sojoji daga mali nijar ya koma yanzu zaman su a kaji matsoyin su ina nijar ya mali boda guda ɗaya ne kan su aka iyaka da iyaka najeriya ta ce a yi ekowar aka yi ekowar suna kasashen afirka ta yamma har yau an kasa cewa saboda mai saboda cote d'ivoire ta yi kudin wuta a rabu da faransa Najeriya ta kuɗi bai daya daga ran da ta tsaya kuɗi bai daya a kama ta Boko Haram aka dinga mata a kanta har yau ana tashi tashi hankula tsakanin kasashen Sokoto Zamfara ba don kuma saboda Najeriya ta yi kuɗi bai daya aka hana ta kwanciyar hankali to kuma ka Faransa kan sai da Allah raba mu da sharrin da in ka tuna lokacin da aka fara yakin ba ta Najeriya kasa ta farko da shafa ɓalle Najeriya ta ce kasar Faransa da ka taimakon sojojin haya da sauransu zuwa ma yan biyafara kuma har gobe tana bayan yan biyafara na karaba kasar haddadin da arziki da ke cikin su damu da wani saboda haka maganin faransa yana da wahala saboda sai dan neto ne ta kasa neto ta kasa na faransa kuma ta kasa amma ba ka ba kuma suna cikin matsala. yanzu da a ce wannan laifin ta ci zaɓe za za samu bambanci tsakanin harkokin wato harkokin kasan waje na faransa da wanda yanzu macron yake yi da madagascar za a samu bambanci a bambanci za a samu guda ɗaya ne kadai da cin hauka saboda za a daina ba mutane dai takardun haihuwa na ƙasar faransa ni su yan afirka ne ko yan wata ƙasa amma a rabu da maganan bambanci na maganan tattalin arziki ba zai ba don faransa ba da komai ba na ga maka ƙasar faransa ba ta da wani abu na zo a gani na arzikin ƙasa ba ta da shi man fetur ba ta da shi kol ba ta da shi wajen manoma ba ta da shi da da za ta rayu ɗaya da kan wannan ita ka take da ba zubarai zubarai can kasan ce kuma america din nan suke kasar ta ita kullum haka take kawai ko an canja ma dai laraba laraba ne kawai su kawai kasan su ko kuma Yahuda a rage musu fawa cikin kasan su shikenan amma ganin a rabu da amurka kan zai wahala da karshe yanzu wani kira zaka yi mutanen nahiyar afirka musamman ta yamma wanda faransa musu mulkin mallaka cewa da za a musu kawai su kara karatu su kara hakuri amma a rabu da faransa na da wahala gare saboda shugabanninsu duk suna da kuɗi a faransa su bayan faransa ne ba da suka iya ba a shiga wanda zai mulki a ƙasar amurka da mai renon faransa ya da haɗin kan faransa wanda zai ce zai yi wata ba ce da shi da ƙarfin tsiyawa su jefar da shi balle ma ba zaɓe ake ba ba wani zaɓen da ake cikin wannan ƙasashe da zai kama kare ya kama dora da ɗauki dora ake ta yi kan duk fati fati da kike don shirme ne babu shi kawai sabon da faransa ya faɗa daga can eh, shan zai ake shirya komai aka ɗora musu a ce to dama duk ɗan da masu yin faransa suke da ƙasa dukiyar ƙasa ma a hannu fara wani ɗinke ya samu su ƙara ko su ƙara ilimi ba su ƙara ilimin ta suka samu ilimi wani Allah ya suka sa sa rabu da ƙasashen faransa amma yanzu kan gaskiya da wahala. to masu rare a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na afirka a yau kuma shiri na ƙarshe sai allah ya kai mu shiri na gaba a maimakon malam abdulrahman abdu modibo jidda wani masanin adabin faransanci ko mai sharhi kan siyasar kasar faransa da ke da zama a kanon dabon nigeria ni alkun kunna shida na gabatar likicewa sai wani jikon To don ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma kafin ban kwana da ku sai mun su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Iran ta shirya wa ƙungiyar tare da turai cewa da gaske take domin cimma yarjejeniya. Mutum uku sun mutu yayin wani har da Isra'ila ta kai a Siriya. mayakan tigray a habasha sun bayyana cewa za su sallami fursunonin yaƙi sama da dubu hudu to ranar zamu karkare sai Allah kai can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya